Mhm. eh kamar mutanen da sun danyi suna haka cikin jama'a ne mhm. yiwa shine ke magana inda mhm, mutane suna yawan ganin su haka a cikin abubuwa to musamman yanzu a kamar bangaren gudanar da harkan fina-finai akwai misali wanda yake shugaban kungiyar musamman wanda ya yi zama daga cikin masu yin hip hop a baya wanda kuma daga baya sai mai da hankali a fannin harkar fim sunan shi a wancan lokacin na tsarin hip hop shine lilhu mhm. lilhu hu din nan salihu ne to mhm. amma saboda wani salo kamar kiya ce lil mai <laughs> kin gane dai <laughs> shine yanzu cikakken sunan shine salifu ne mhm. to yanzu shine a matsayin shugaban wanda wasu da dama kamar prezi kwa shine shugaban kungiyar musamman mhm, mhm, to in kuma an ce wanda suke suna mu ana dan ganin mu sama sama bisa kafafan sadarwa wanda suka hada da kanal turwa da sauransu kuma muna dan yin yan wasu abubuwan da haka ni a matsayina na secretary general na kungiyar to akwai sauran mutane kamar su Eh, duk mutanen da suke kallon fina-finai na cikin ƙasa niger suna ganin kamar 'yan niger 'yan cikin garin yame suna yin fina-finai mhm. kamar irin fim ɗin eh, ba damuwar ba ce mhm. da na san valentin da aka haska da sauran wasu fina-finai a baya da aka da wanda za a yi mhm. da dama mutane suna ganin ko suna jin sunan ko isuf yadema to yadema yana ɗaya daga cikin manya-manyan waɗanda su ne ginshiƙan ko asalin ma a kirkiri kungiyar wanda yana daga wanda ya tsaye musamman tsayin daka dan kamar yadda na bada misali wasu da farko an ƙi to amma yana daga cikin waɗanda maganas kalmar bakinsu ya sa ta yi tasiri kai tsaye aka ce babu matsala a je ai akwai irin kamar misali naziru police wanda yana yin waka ta polisawa haka to shi amma dai ba police ne police ne inspector da police ne yana yin waƙoƙi irin na sojoji na polis da yana cikin yana cikin wannan tafiya. Mhm. akwai irin su musa danja da ke haruban da yana yin waƙoƙi irin na eh, rap da sauransu kuma duk suna cikin wannan ta. Mhm. mutane in na ce in bi miki da zanen su kamar mun yi ka'ida ne da tsari cewa in san samu ne a birnin ya mai kan mutane su wuce sha biyar saboda 'yan kaɗan wayanda suke da cikakkiyar manufa sun fi a ce masu yawa wayanda kuma na manufarsu na matsala ne rigima ne hayaniya tashin hankali rashin fahimtar juna da sauransu amma sai muka ce kamar sauran jihohi ma irin can waje kar ya wuce mutum bakwai goma wayannan mutanen sun ishe mu mu gudanar da abubuwa zuwa wani lokaci kamar in muka saita ta wasu abubuwa da suke masu kyau ne wanda an tabbatarwa na zai iya tsayaye to sai a buɗe yanzu kowa yana iya shiga don misali bayan kin san in mutum ya yi tafiya cikin wata tafiya ko da jam'iyyar siyasa ne in ya ce zai fita to yawanci yana tafiya da jama'a shi ne ni da na tashi fita ni kaɗai na fita aƙalla mutum goma sun yi tsaye a na kan cewa bai kamata a ce bana inda suke ba ko ba sa inda nake ba ni nake cewa wannan tafiyar taku an ƙirƙire ta ne saboda ci gaban ƙasa saboda haka ku tsaya kan tafiyar nan na tabbata cewa in dai manufar da aka yi tafiyar kanta a kanta aka yi tsaye matukar babu san kai babu wani abin nan to za a samu ci gaban da ake bukata abu ne mai sauki in kuka taho muka taho a gaba in rabon za mu yi tahiya tare ne kuma sai mu sake ganewa ne aiki amma in an kashe waccan tafiya dan a yi wata sabuwar tafiya babu ma'ana a sai dai mai yiwuwa in su matsalolin in sun taso kamar magana da ake yi na cin an ci amana su kowane ne kamar yawanci abin da yake kawo matsalar da za a ce har a kashe tafiya to in ya zamto mutanen da ke ciki sun nemi yanzu bari su yi rigima da wa'ancan mutanen to haka ne zai iya sa mai yiwa mutanen da ke tare da mu su ce to yanzu duk wanda ke nasu kawai umarni ne bari tunda ba wai kirin tambaye ni rantsuwa bane ba akalla akwai mutum goma zuwa sha biyar wanda in yau na ce ku bar watan tafiya sai sun bari to amma ni ne nake cewa a'a abin da nake so shine ku yi tsaye inda kuke Allah ya tabbatar da in waccan ta yi wannan ta yi to kasan mu gabaki ɗaya muka taimaka cikin abubuwan da muke gudanarwa a takaice kaɗan kenan daga cikin mutanen da suka ɗan yi nisa a cikin abubuwa a nan ya mai banda waɗanda suke